wallahi tun da baka dawo da wuri ba Allah ya ba ka fita ko ina ba to to amma dai naji naji ba zan fita ba tunda dai dama na dawo ai ba inda zan je amma dai ai na fita in yi sallah magarba da isha ko a'a kawai za mu yi a nan ka ja mu jami'i tun dai ai dama ko an ya kamata a ce ku dinga yin sallah da matan ku a'a a tsaya dai inda aka yi umarni ai abin da ake magana a nan shine ne idan na fula ce sai mu tsana mi a gida amma dai lada 27 da ake samu na jami'i ai dole fitan jin ne musu ko ba haka ba <laughs> naji akwai masallaci a kofar gidan in ka sa jallabiya sai ka je kai ni masallacin ma fa sai in raka ka to me biya ka, sai ka ci wanda zan gudu ai akalla ya kamata rika fita ina sallah a jami'i kin gani ko ne unguwan nan mutanen unguwa ma su shaida na su san da ni wani abu ne kada in fita ba su san daga ina nake ba sa ga ina masallaci sai su rangaɗe ni idan na dai miki da kumburin goshi zaki ji dadi <laughs> to yanzu dai mu je kalci abinci ko to wallahi na gode Hajjaji Makatu. Baby. ya Rahama ikon Allah. Ina fatan da ka koshi? A'a, koshi ana magana. Kina ga wasu yanga ke yi? Na ga alama. Ka dai ƙoshi tum tum tum. Hajiya Rahama, ban san wani koshi kike tambaya ta ba. Duba fa ga gurin nan. na ci wannan na sha wannan na kurɓi wannan na tsotsi wancan na tauna wannan na furza na gaji tun ina kai haba ai ma ci na ƙoshi alhamdulillah alhamdulillah dama ina tambaya ne in tabbatar da ka yadda za ka ji daɗin zama cikin gidan nan ka yi min fela don yau ko ƙofar gida ba za ka je ba subhanallah Hajiya Rahama a tausaya wa talaka. a ce ba zan fita ba to ni ai ban gane ba naga aiki kake yi kar ka manta da cewa bayan kai mijina ne to kai ma'aikaci na ne kuma biyan ka nake zan yi saboda haka da abin da kake yi nan ma da a cikin aiki ne ina ruwan mutane da wani zance kuma gaskiya ne tabbas ni ma'aikaci kuma eh, ko lokacin aiki an da lokacin tashi ko ba haka ba ko nawa za a baka ai ana saka maka lokacin da zaka shiga aiki da kuma lokacin da zaka tashi to akalla na ganin dai a wannan da nayi a gidan na ai suna da yawa yalla bai kenan ai aiki idan aka ce yana da lokacin tashi da lokacin farawa so ana fara shi ne da safe zuwa yamma ba ana fara shi da dare zuwa safe ba ne ko yanzu dai na ga dai ba fara biya na ba to ai ba wani ma'aikacin da ake fara biyan shi kafin ya fara aiki sai ka fara aiki ake biyan ka haka ne ƙwarai To Yau kai ne da kanka cikin gidan nan? To, wallahi, san komai kama a take. Gaskiya dai fa. Kowa gaskiya ba. abin ya ban mamaki, na ce dama ka san gidan nan ne? Haba, hajiya. Allah na tuba inda kuke da rahama. Yaya ma za a ce ba za a san inda kike ba. Kar ki manta duk abin fa da aka yi akan ido na aka yi shi. Na kuma san yadda kika taimake ta lokacin bikinmu.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 da na fito na yau kwana na biyu da fitowa ina fitowa na tambayi malamai yaya batun maganar harkar aure take in kayi saki aka gaya min cewar tun da ba uku ne ba sai kai uku shine aka ce ta saku to kuma shi ma ɗayan da na Allah ya taimaka ƙwaya ɗaya ne shi ma ɗayan tursa samun akai tursa samun akai na sake ta ko ba gaskiya ba to eh, akwai fatawar malamin da aka gaya min eh, bulhumi al-sultani cewar idan aka tirsasa ka ka saki aure to wanda ya tirsasa kan shi ka ba matar ka ba to shi ne yasa na ce bari in zo wajenki ita wannan fatawa ta bulhumi al-sultani na rungume ta hannu bibbiyu a taimake ni a ga yadda za a yi a dawo min da wannan auren don mu samu mu zauna mu ci gaba da rayuwa domin a halin da nake ciki yanzu idan auren nan ba mu dawo da rahama mun haɗe ba ina tabbatar miki idan na faɗi na mutu ita ba ta zama lafiya ba don fatalwa zan yi ta yi mata fatalwa kuma wallahi magarba na yi wallahi zan zan zan zan zan daga cikin ƙasa wallahi ba zan koma ba sai asuba haba alaji me yayi zafi haka to ani yanzu ga baki ɗaya magana ma da nake so na gaya maka ka riga ka gama kashe min jikina Ka sa jikina ya yi sanyi da waɗannan kalaman naka. Ka fara sa ni jin tsoro gaskiya. Ah, mene na tsoro? Tun da muke da ke kullum ai alheri kike faɗa. Ki faɗa mun babu wani abu. Ah. To gaskiya Alhaji sai dai na ce ka yi hakuri don a halin yanzu rahama kan an ɗaura mata aure yau kwanan ta bi da tarewa a gidan mijinta kuma kai yanzu ga wasu maganganu da ka zo min da su Gaba ɗaya ka sa ni kaina ma ya kulle wallahi. Wayar rahamun ce ta yi aure? Ku kuna nan kuka bari ta yi aure akan aure? Alhaji ya kake magana cewa ta yi aure akan aure. Shi kuma saki ɗayan da kai mata me makoman shi to? Gashi bulumi al-sultani abin da ya faɗa ya ce an tirzasa ka bata saku ba? Kaga Alhaji, dama ina ɗan yin uzuri ne a cikin gida. Dan na ji ma kai ne shi yasa na fito na ba uzurin da nake yi. yanzu haka kuma zan koma na je na ci gaba da uzurina don ni waɗannan maganganun da suka ke yi gaskiya sun fi ƙarfin kaina ba zan iya sauraron su ba ka ɗauko wasu maganganu waɗanda zan iya cewa ba wata ma'ana a cikin su kana yi ni dai ka yi haƙuri ka ga tafiya ta ubangiji Allah ya kiyaye ya za ma ta yi aure kan aure ta yi aure Baby. Am. Da jaju. Ya abu. A ba komai. Ka tabbata? A to ya ce da wani abu ba komai ba komai. Wani abun za a siyo? Sa aljihunka. To, aljihunka? bai kamata a ce kana mijin hajiya rahama kana zama aljihunka ba ko sisi ba ya kamata ka dan saka wannan aljihunka kai ma ka dan dinga jin ƙarfi-ƙarfi ko ba wai a ce sai ka fara aiki za a fara salari ba gaskiya ne to Allah ya saka da alkhairi na ji daɗi tun kafin wata kai ƙarshe gashi an fara bani kuɗi amma ajiya in ba ka ce an ba mutum kuɗi to an ba shi ne ya kashe to in kana zaune a gida ta yaya za a kuɗi nan su mutu duk da dai eh, kin ga a gidan nan na san ba ni da buƙatar komai komai nake so kuɗi na ba za su siyan shi ba amma komai kyauta to kin ga ko ai a kin ba ni da in fatan jiyan dan karkashe su kuma in samu lada da su ko ba ka ba haka ne ai ba wata ruwayar da ta zo da cewar idan aka baka kuɗi yau to yau za ka kashe su saboda haka sai a adana su zuwa gobe a kashe ko gaskiya ne ke da yara shi da assalamu alaikum hello eh ba matsala zan shigo insha Allah mhm. <laughs> eh ba matsala zan shigo Allah ya to da eh, to ba matsala sai na shigo din amma na tabbata da kowa ya kira ka bai kai ni ba ni matarka ce kuma yau girki na ne saboda ka kira shi ka gaya mashi ba za ka samu zuwa ba amma jiya ina zuwa Hajjaju. Ya kike? Kwana biyu. Gobe ko jibi? Yau kuma? To, harkin taho? Aukin ma kusa? Ah, to ba damuwa. Sai kin zo. Ba damuwa ina aiki ne. Sai kin so kawai ina aiki sai kin zo. To. Baby, kaga Allah ya tarfa wa garin ka nono. za ka yi tashi yanzu ka fita to amma ba ka wuce 2 hours kuma shi ma ka bari sai na maka waya kafin nan sai ka dawo shikenan ba matsala awa biyu mm-hmm. ba matsala za ta isa insha Allah ba dama tashi tashi to to to shikenan ka gode mutum da zai ga kuɗi aljina ko ba matsala insha Allah kar fa ka je ka zauna da ka ji wayata a ba matsala Allah ni ma fa ya taimake ka ba wannan za ta zo ba matsala ba matsala insha Allah nan ba zan baka fusata kai mata suna zuwa gidana suna gane mun kai ba kai da jara a dinga kasa da ido da Allah to ba matsala ni da ni ne ni na kalla kalla ba ma na gani Allah bi insha Allah zaki samu dama ran shiga dace ina <laughs> abin nan dina ni tun da ba da wata ke zanta ba ni ya gaba ta Ah ka dauki motar mana a ina ni ba zan kara ba ni ba ha mota ba ke bace a cikin ba ba to bebe a da lafiya Habibi, sai kin zo wannan ai kwanata ne. Kawai yanzu a zo gidan mutum ba za a kira ba ina dan nishaɗi da mijina. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. A'a, Kawata, ina wani na gajiya. Ya kike? Wallahi lafiya. Kalau ya kwana biyu. Hmm, sai yau? Hmm, ke kan ki bari ya bayan rabuwa dai. Wallahi sai alkhairi gaskiya na ji daɗin ganin ki yau din. Ya mai gidan naki? Wallahi lafiya lau yanzu ma ya fita. Ke ku sai wani shining kike yi wani faran faran. Sai kyau kike yi ki, me sirri. Allah ko? Wallahi. To ba dole ba. Ina wannan yar dabarun da kika ce dinga yi a gida. Eh. To ai Allah ya sa mata albarka. alhamdulillahi ke ko ai ah, hakan ake so ai sai kuma mai gidana ya samu canji wajen aiki alhamdulillahi allah mun gode maka ke ki ce daɗi ya ƙaro kenan sai dai ƙawata ina cikin damuwa me damuwar kuma wallahi ba shi da lokaci na to wannan har wani damuwa ne ke ko mutane Allah Allah suke yi ya kasance mazajen su kullun sun fita sun je sun nemo abin da da za su sa a baki ke kuma kina so kullun yana zaune a gida yana makale da ke ni dai gaskiya na fi so in zunga gani na kusa da mijina hmm. ke ko in ban da abinki ai naga ai gidan zai dawo ya kwana To yana da wani gidan ne da ya wuce wani wanda ba zai dawo ya kwana ba? To tsaya ma ki je. Yanzu ana misali Allah ya baki direba fa wanda idan suka fita sai su yi watanni ma ba su dawo ba. Sai ki ya kenan. Ni dai wallahi ba zan iya auren direba ba. Saboda ni na fi so a koda yaushe ina tare da mijina. Lalle matan nan kina da babbar aiki ke kam addu'a kawai zaki mishi Allah ya bada sa'a duk inda yake ai zai dawo ya sami ki in ba abin ki ba. Hmm? amarsu ta ango ba kyale <laughs> to ni duk ba wannan ba ga ciki a'a yanzu na gama girkin rana ki da yi min haƙuri ki bari idan na kuma dawowa kin ga sai in zo in zauna ma in daɗe miki amma yanzu ina nan kin san harkan aikin sani to ai wallahi baki isa ba kullum kika shigo gidan nan ke cikin sauri wallahi yau kai sai kin ci abincin gidana. Mm.

وعليك السلام السلام عليكم ما شاء الله انا جدا a ah, ya haka kuma Shafatu, eh. ya haka kin zo kin garka mai kofa haka sai ka ci wani wani wani wani da za a tafi wani guri daban muna cikin gida ba ko ina ba ban gane in garka mai kofa ba today no going out <laughs> ban gane today no going out ba kina nufin yau ba fita ah, yau fa nawa ne ni ma rana na ne ba inda za ka ci ai tun da ka riga ka shigo gidan nan to fa fata sai kuma gobe a'a ba zai yiwu ba me haka shafa'atu yaya al'amuran ki kullum sai ƙara zabara suke suna zama wasu iri daga shigowa kuma suke zo ki garkame min kofa fi sabilillahi ki ki sana a cikin gida wannan wani irin tsari ne ni ɗauka nake ciwon kyawar ke kuma sai abubuwa su rika faruwa rika ganin kina na ƙara tuburewa ya haka ne ciwon hauka ne eh to tabbas yau za ga hauka daidai gwargwado sifatu me ni ba na san irin wannan abin dan Allah dan annabi wannan matsala ce kin gurkuma mun kulli bi sabilillahi sai je ji miki ciwo dan ba zaki so mu so mun hauka ci an kana wa so mu so mun hauka da kake fara ta to dan haka ina so in tabbatar maka da eh da gaske ce ta damuna ya isa dan Allah ni ba wannan ne kani ba sifatu dan Allah mu daina yin haka dake tsakanin ifa da Allah yaya in zo gurin ki don ki samu nutsuwa da kwanciyar hankali kuma ki rika min irin haka kin ga yadda muka rabu da ke yanzu kuɗi na samu yau dinnan da safe ke na fara tunowa a raina ga cewa ya kamata in zo na faranta miki da ki samu nutsuwa da jin daɗi kuma daga zuwa ki zo ki rufe mana kofa bi sabi layi me kenan me kike nufi da haka Allah bani ni ni duk ba nan maganar nake miki ba dan Allah da Allah na ce maka ina so ko na ci maka kamun wani leda ni ban ce ni ka ga gani wannan ledar ba na bukata ta kai nake bukata ina iya daukar ledar nan mu je mu hurga ta can a waje mai bukata ya dauka gidan nan ne dai ba za ka fita ba ehe shafatu na'am dan Allah ni mu daina haka dake na yi miki bayanin nan na miki bayanin nan nayi miki bayanin nan kin kasa fahimta amma kina raina wannan dalilin yasa na nake kasa hakuri wani dan leko gurin ki in zo yaya. ni da na ganki kin fara fara da kika bude min kofa na zaci lamarin ya sassauta ashe yaudara ta kike me yasa haka ne dan Allah da annabi ni ba kaga ka bi ni a hankali na rintsi da Allah kar ka bi ni a hankali kin nan ina iya fito da ita wallahi in je fata a sokawe ta tafi ta tafi mu ta zama a gidan nan sai dai yunwa ta kashe mu ko a jikin na da mijin asara dan Allah ka mi haka da ke ni ba wannan ne abin da yake gabana ba ni zuwa ne mu samu maslaha da ke ki fahimci al'amuran nan yanda suke <laughs> mijina <laughs> na yi kyau kin yi kyau dama ake ne kyau ce shi faɗi ɗan yanzu ka shiga daga ciki barin kama karwa ka gaskiya fi sabi lahi yanzu tsoro nake ji To in shiga yanzu ki bar wa ɗan wani abin zuwan ta bacci sai gobe. Ka ce min bugun ka take yi. To wallahi ba zan yarda ba. Bugun ka take yi? Ni ba magana wani nake miki ba ke da kike magana wani shiga ki kawo sanyi ni yanzu ki bani kullun a bude kofar nan yanzu na tashi kawai sai ta nan danna ta ni ma mun fice in sanna. Wannan magana ne ni ba na bi ni a hankali. Yawwa wannan kin da ka gani ina iya din ta a sokawai. Mu zauna yunwa ta kashe mu a gidan nan babu komai ban yi asara ba wallahi. yauwa ka bi ni a hankali kawai ka yi yadda na ce mu shiga daga cikin maka um, wani irin in maka jinjan fanta ko na lemon ta eh, yi kyau cewa yana ne tabbatar min da wannan auren da kika yi wallahi mutukar ki koma inda yake ba to ya dinga miki fatalwa kenan duk magariba Allah zai fito daga cikin kabari ya zo ya dinga miki fatan to kin ji yadda muka yi da shi ke kuma hakkin kai ni rahama Allah ya tsare da tare da noman doki Allah ya tsare ku ni da harasu ai haihata haihata ai yayi nan nayi nan yanzu da Allah ya fa min asiri na samu miji ɗan aljanna? In ba ni ba, wa zai zage ya ɓata lokaci ya yi maka irin wannan girkin. Ai sai ni, amma wai a haka kake zuwa gidan wata. Ka je ka zauna, wai har ta baka abinci ka ci. Ka manta da ni ko? Ba haka ba ne shafatu. Yanzu ba gashi ba, kin yi girkin. Kuma gashi na zo ina ci. Go back about.